a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna bugu ya kulli muslim min sahihil imam muslim wanda a sayyid muhammad bin muhammad bin abdullahi al-maraqishi ya rubuta a yau insha Allah ta'ala za mu shiga darasi na ashirin da bakwai za mu tashi daga hadisi na ɗari da saba'in da bakwai a nan malam bai kawo babi ba amma da ya kamata ya kawo babi babin kuwa wanda zai yi magana dangane da aya ta musamman wanda ta yi magana a kan sallar juma'a ya yi halladina amanu idza diya da salati yau mil juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul ko akwai abinda za mu iya tsinta daga cikin wannan aya جاء حديثنا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفصل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ila har ya zuwa ƙarshen aya an karɓo hadisi daga jabir ɗan abdullah Allah shi ƙara yadda da shi ya ce lalle manzo Allah kana ya kubu ƙa'iman manzon Allah yana hutuba ne a tsaye yawmal juma'a ranar juma'a wala hadisin baya mun yi ƙarin bayani idan mutum zai yi hutuba to tsayawa zai yi tsaya a tsaye ya jefa wa mutane jawabi dun ya fi tasiri amma in magana zai yi ko wani bayani ko sharhi hakan nan to wannan yana iya zama sai ya faɗa sai dai duk abin da ake bukata shine in za a faɗa a faɗi gaskiya ko malami ne zai yi bayani ko zai yi wa'azi ko zai yi huduba to ya tabbatar ya dogara da Qur'ani da hadisi yi man. manzo Allah yana huduba ne a tsaye yau mal juma'a ranar juma'a saboda haka duk limamin da ya zo ya zauna ya huduba a zaune ya yi kuskure in ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wata rana manzo Allah yana huduba a tsaye faja'at irin minaka sai wasu fatake suka zo da kayan abinci daga kasan sha an kawo abinci kenan za a sayar a birnin Madina fanfatalan nasu ilaiha sai mutane duk suka watse suka je wajen cinikin abincin saboda shekaran akwai yunwa abinci ya yi tsada ana ganin ga fatake sun zo da abinci mai yiwa za a samu sauki sa duk mutane suka watsi to amma al'imamu abu dauda rahimahullahu ta'ala kamar yadda ya ruwaito cikin marashin nasa ya yi bayanin cewa a lokacin manzon Allah ya riga ya yi sallan juma'a yana ba ne kamar yadda malamai da yawa suke jaddadawa cewa a da sai an yi sallan juma'a sannan ake hudu ba kuma maza Allah ya kammala sallan juma'a raka a biyu yana hudu ba sai waɗannan fataken suka zo da suka zo suka hura ko suka buga ko suka kada abinda suka saba kaɗawa, don su sanar da jama'a cewa sun iso mutane kuwa tun da suna ganin a riga an yi sallama daga sallah yanzu abinda ya rage hudu ba ce kuma suna ganin ba dole ne su saurari wannan hudu ba ba saboda haka sai suka tashi suka je wajen waɗannan fatake domin su samu abincin da za su saya cikin arha hatta lam yabqa illa 12 rajula har aka wayi gari ba waɗanda suka rage tare da manzon Allah a lokacin da yake hudu ba sai mutane goma sha biyu duk saura sun tafi a wata ruwaya ma aka ce cikin wanda suka zauna akwai abubakar wa umar sun san sau da dama a cikin hadisi ya ce fihi abubakar wa umar don a gwada maka cewa waɗannan manyan mutane fa guda biyu suna da daraja ba waɗanda har za ka zo kana bincike ka ga laifinsu ne ko ka samu wani kuskuren su ka ce za ka yada ba su sun wuce haka da mutane goma sha biyu da suka rage da wannan ne malamai da yawa cikin masabar malikiya suke da fahimtar cewa sallan juma'a tana kulluwa ne da mutane guda goma sha biyu amma ina jin sun manta cewa ai sai da manzon Allah ya sallan juma'a hudu ba yake yi hudu ba yake yi mutane suka ji fatake sun iso suka fita aka bar mutane goma sha biyu suka saurari karshen hudu bansa a wata ruwaya ma aka ce waɗansu daga cikinsu sun dawo tunda suka je wajen fatakin kaza kaza a sauke mana ko a rage mana ko a yi mana da arha da abin nan suka ce ai duk wannan kuna bata lokaci ne saboda me saboda wanda ya mallaki wannan kayan abinci shine Usman bin Affan shi kuma lokacin duk da yake wannan magana bai tashi ba yana sauraron huduban da ake yi ta ko tunda shi yake da abin kuma bai taso ba ko da an ji an sai kunta masa an ce ai dukiyanka ta iso zai iya ce ku ni saboda haka sai da aka gama komai tukuna sannan ya tashi shine mai ta cewa shine zai faɗi farashi kaga kenan duk wanda suka tashi suka tafi ma sun riga malam tafiya ina masallaci in ji hausawa za wasu da suka je suka ji ga abin da wato ga wanda ya mallaki abin kuma sun bar shi a masallaci sai suka dawo kawai sai aka dawo aka jira sai da maza Allah ya kammala hudba to amma kuma duk da haka wasu malamai daga cikin masabar malikiya suka ce su suna fahimtar cewa tan aqidul juma'a bi isnai ashara rajulan inda ya samu mutane goma sha biyu to za su iya sallan juma'a suka yi raka a biyu sai guda ɗaya daga cikinsu wato kafin a yi zai tashi yi huduba in yi huduba sai su yi raka a biyu shike saboda ga masabar malikiya wannan huduba wajiba ce kuma mutum ya saurari huduban ba tare da ya yi magana ba wajibi ne kuma suna kafa dalili da faɗin Allah ta'ala wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta al ku saurara ku yi tsaye idan kun yi haka Allah ta'ala zai fito sayin sai suka ce to manzo Allah a cikin hadisi ya ce wanda ya alwala ko ya yi tsarki ko ya yi wanka ya zo masallaci ya saurari hudu ba wa'ansa ta kuma ya yi tsaye a wata ruwaya kuma walam yufarriq baina sunaini bai raba tsakanin mutane guda biyu ba tun za ka iya samun mutum biyu sun riga ka zuwa masallaci sai ka zo ka ce da Allah ku dan matsa don kaga dan eh tsakani to in ba kai haka ba aka ce gofira lahu za a gafarta masa daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zuwa kaga idan da za a nemo hadisan akwai waɗansu sharuɗa su kuma sai an to shi yasa suke kafa hujja da cewa lalle wannan kutuban tana da muhimmanci wajiba ce sauraron ta kuma wajibi ne tun aka samu mutane goma sha biyu ɗaya idan ya yi kutuba shikenan sai ya ja sallah shikenan wasu malamai kuma suka ce mutum talatin wasu suka ce arba'in to amma masu talatin da masu arba'in an nemo ko da guntun hujja nasu babu wasu malamai kuma suka ce a mutum ɗaya ma zai iya sallan juma'a shi kaɗansa me suke nufi shine idan lokacin sallan juma'a ya yi kai kaɗanka sai ka yi sallah raka biyu in ka yi biyu shi kenan sai ka yi da niyyar juma'a ibnu hazam al-andalus ya cikin littafinsa al-muhalla fi sharhil mujalla shi kuma yace shi yana da fahimtar cewa mutane guda biyu za su iya sallar juma'a saboda jam'i a cikin musulunci yana farawa ne da mutum biyu idan mutum ɗaya ya sallah to in yayi dace yana da daraja guda nawa guda ɗaya to amma yin su biyu ne ko fiye da haka sun yi jam'i kenan suna daraja guda nawa guda ishirin da biyar ishirin da bakwai kuma Allah Ya kan ƙara ma wanda ya dama ya ce to shi a wajensa mutane guda biyu ma suna iya sallan juma'a to amma malamai da suka kididdige da suka tafi a kai shine a samu jama'an da suke zaune a waje ba wai yan tafi da gidanka ko kuma yan cirani ba ko da a cikin birni ne ko da a cikin ƙauye in dai jama'an suna tunkule waje guda in an kawo musu hari za su iya kare kansu sai idan abin ya fi ƙarfinsu su tsere to waɗannan za su iya sallar jima'a. ina fata an gari to kaga kenan ba a goyi bayan masu goma sha biyu ba ba a goyi bayan masu talatin ko arba'in ba an ce dai jama'an da za a kira su wato gari in dai za a kira su gari ba ruga ba ba bukka ba ba gidan gona ba to za su iya yin sallan juma'a to kusan wannan zance shi ya fi inganci akan ashe mutum ɗaya ya sallan juma'a ko mutane biyu su yi sallan juma'a ko mutum uku ko hudu kun ga abin sai ya zama wasa kwarai da gaske na to lokacin da waɗannan mutane suka watse suka tafi wajen waɗancan fatake aka bar mutane goma sha biyu tare da manzon Allah fa undila ta al-aya allati fil juma'a sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya da take cikin suratul juma'a wa idza ra'u tijaratan aw lahwan fatu ilaiha idan sun ga tijaratan kasuwanci aw lahwan ko wargi sun an ce waɗannan yan kasuwa sun zo da abin kadawa kamar yadda a da idan masu talle suka zo da motocinsu suna tallen sabulu ko omo ko wani abu mai arha to sai ka ga sai ka ji an sa wani kaɗe-kaɗe haka ko an sa waka domin a jawo hankalin mutane ko a jawo hankalin mata da yara eh, akwai wani kof da makaranta aka ce suwaye suka fi sanya a sayi kayayyaki idan an yi tsakanin mata da yara da masu gida eh suwaye suka fi sanya a ta sayan abubuwa tsakanin matan da suke cikin gida da yara ƙanana da ainihin su masu gidan karan kansu ok mata sun fi zugawa kun yadda da haka su ne za su je a sai kaza a sai kaza a sai kaza ko eh, a wa mayu na kyau fil hilya wa huwa fil khisabi ghayr mubin Allah ya kyauta na in faɗo ilaiha sai su watse gaba ɗaya su tafi wajen wancan abin wata rafu ka sa iman su barka kana tsaye tsar kana ta jawabi to kul ka faɗa musu abin da ke wajen Allah shi ya fi alheri daga wannan kasuwanci da warke Ga sun kasance suna sani kuma Allah shi ne yake kawo sauki cikin abubuwa in arziki ne ma Allah shi yake bayarwa Ga ma kun wani abin mamaki gaba ɗaya malam ya kawo mana wannan ne don ya tabbatar mana cewa annabi ya yi hudu ba a tsaye wannan shine mahallin shakit nasa duk sauran wancan hukunce hukunce ba shi yake so ba su yake so ya kawo ba wa tarakuka ka'ima Allah ma da kansa ya ce wa tarakuka ka'ima wannan ya gwada hudu ban juma'a da yake amma duk waɗannan bayanan da muka tsara mun ƙara bayanai ne domin saboda mu fitar da hukunce-hukunce a ƙarƙashin wannan hadisi ko kuma wannan aya wallahu alamin sai hadisi na gaba wannan hadisi imamu bukhari da imamu tirmidhi sun ruwaito bayan imam muslim rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala hadisi na gaba kuma an karɓo ne daga jabir dan samura radiyallahu anhu قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا wannan hadisi har yanzu malamai sun kasa tantancewa in wani ya faɗi wannan magana sai wani ma ya faɗi wata magana ta shi ma wannan hadisin da makaranta kamata ya yi babinsa ya kasance da nan a babin da ya kamata ya bayyana shine babin takaita sallan juma'a to amma wace irin takaitawa jabir dan samura Allah ki kare ya dare Ya ce ina kasance ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kana salatuhu qasda yace sallar sa takaitawa yake yi wa khutbatuhu qasda kuma khutban sa ma takaitawa yake yi to shine malamai suka ce sallan juma'a ce ko kuma kowace sallah ce don wata rana manzon Allah yakan zo yi jawabi wa mutane za su ce yayi musu khutba ba da alhamdulillah wa asna alai bayan ya yabi Allah ya gode wa Allah sai amma ba to kan gane hudu ba zai ko jawabi to manzo Allah yakan yi koda bayan sallah wannan ya gode manzon Allah baya kawwala wa mutane yanzu haka zo aka ce to wannan karatu za a yi shi awa biyu gobe ma za a yi awa biyu jibi ma za a yi awa biyu to zai kasance zuku za a yi ta yi kawai zai wahala ya amfani kama abin da za a yi shi a takaice mutum ya je ya maimaita sannan a rinka dan samun hutu a tsakani yana da kyau yasa akwai wani bawan Allah ai da ya ce wa manzo Allah ya kamata kullum ka rinka yin mana wa'azi kana dafa mu duk lokacin da muke jin wa'azi sai mu ji gashi kamar za mu shiga aljanna amma muna zuwa gida muna haduwa da mata da yara sai mu shiga wata gararan ba daban wannan ya gwada ake tun zamanin sahabbai ma idan sun je gida mata su kangara wani lokaci ka garan mutum ya ɓaci ya faɗi maganganu ko ya ta faɗace faɗace daga waje kana jin faɗansa a cikin gida sai maza Allah ya ce a lokaci lokaci lokaci lokaci don shi da zai yi amfani to shi yasa malamai suka ce maza Allah bai tsawwala wa mutane a wajen sallah yakan takaita musu amma ba koyaushe ne kuma sai ya zo gab gab gab ba sun kar wani ya rike wannan hadisi ya ce aika na salatu ku da saboda haka idan aka zo a karanta fatiha sai a karanta kulhuwa akwai ranar da muka zo muka yi sallah sai muka karanta walmur salati urfa ina jin walmur salati urfa ayoyin ta 40 da wani abu ne ko 50 ko a sallan magariba to akwai lokacin da manzo Allah raka'a ta farko ya karanta wal mursalati a raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma ya sake karanta wata sura wanda in ka hada su kusan ayoyi 70 ko 80 ya karanta kafin a ce an gidan da sallar magariba din waje yayi duhu sosai to irin wannan ne yake kwatantawa ko kuma a zo sallan asuba raka'a ta farko a karanta aya 100 raka'a ta biyu a karanta ayoyi 100 ai mun karanta a can baya wata rana manzo Allah yakan tsaye da sallan azhar mutum ya zo masallaci ya dauki ruwa ya tafi banɗaki ya je ya tsarki bayan ya yi tsarki ya fito ya yi alola idan ya yi alola ya shigo masallaci ya samu annabi yana raka ta farko to ayoyi nawa ya karanta kenan to shi yasa wannan kididdiga din ko kididdigewan ya ba da wahala wa malamai kwarai da gaske suka ce takaitawa shine wani lokaci yakan yi ya ɗan taƙaita amma cikin natsuwa wato shaf shaf amma cikin natsuwa wani lokaci kuma yakan ɗan ja domin kafa ya ware to haka ma wajen hudu ba bai wuce a lissafa ba manzon Allah ya yi hudu ba tun daga sallan asuba har zuwa sallan azahar tun daga sallan azahar har zuwa sallan la'asar tun daga sallan la'asar har zuwa sallan magriba bai wuce sau ɗaya ba ko sau biyu ba a cikin shekaru ashirin da uku da ya yana isar da saƙon Allah saboda ka yanzu da za a ce to karatu bayan sallah ba za a yi awa ɗaya bayan sallah azhar za a yi minti talatin bayan sallah asar za a yi minti talatin bayan magariba za a yi awa ɗaya bayan isha'i za a yi awa ɗaya abin ya yi yawa abin ya yi yawa in ba masu ɗaukan karatu ba ne ba za su iya ɗaukawa ba wanda yake daukan karatu kuwa ya bar komai dama abin da ya kawo shi kenan ba ya da damuwan komai to sai ya ta daukawa yana maimaitawa cikin dare sai ya maimaitawa shi garin aka kara shi kenan cikin shekaru yan kankani shi ma ya zama malami sai ya koma garin su ko ya koma kauyen su ya ci gaba da wa'azi da karantar da su amma mahallin shahid da mala ya kawo mana a nan yana nufin sallar juma'a manzon Allah yana takaitawa hudu sama yana takaitawa to sai dai an ce mafiya yawa yana karanta qaf qaf kuma tana da yawa a cikin ba. to kamar minti nawa kenan yake yi kuma qaf din ba wai karatu yake yi na tilawa ba tunda zai yi bayani ne yana karanta yana bayani minti nawa kenan yake yi sana a sallan juma'a wata rana raka'a ta farko zai karanta sabbi raka'a ta biyu zai karanta eh, hal ataka hadithul gafiya wata rana sallar juma'a idan ya zo raka'a ta farko zai karanta suratul juma'a raka'a ta biyu zai karanta idza ja'a kal munafiqun to minti nawa kenan yake yin sallar juma'a ka san duk dukun ka zai wahala a ce da sallar juma'a raka'a biyu duk mancin ka a ce raka'a biyu nan ka yi shi a cikin minti daya in za a karanta waɗancan sai dai idan ka zo wala dalilin ka tuma a gama cewa amin sai ka ce mu da ha mata shi na zai kauce to normally ma masu irin wannan karatu ai ba su mu da ha ba sa madda ko mu da mata don kai ma mutane wannan ina jin wata juma'an wasu za su ce gaskiya wannan sallah ka saki ba za mu yadda da irin wannan sallah ba to shi yasa ba a so dai a tsawaita wa mutane ai ta bata musu lokaci akan faɗi abubuwa ne masu muhimmanci an isar da sako na sai a zo a yi sallah to shine wannan hadisi na Jabir bin Samura yake karantar da mu wanda imamun Nasa'i da imamun Tirmidhi su ruwaito sai karin bayani an ne bin Hibban qala qala Abu Wa'il Abu Wa'il yake katabana Ammaru fa aujaza wa aflaga Ammaru ya yi mana hutuba sai ya takaita kuma ya faɗi kalmomi masu muhimmanci ainu falamma zala kulna ya abal kaza lokacin da ya sauka bayan an yi da sallah muka ce ya kai baban al yaqzar da ablaqta wa awjasta lalle kai balaga kuma ka takaita falau kunta fakta. da ka numfasa mana kai ta janmu kai ta janmu saboda mai saboda ya iya magana kun san wanda ya iya magana sai ya awa ɗaya da rabi ma ba za a kosa ba suka ce ai da ka numfasa fakala inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam yaqul yace naji manzon Allah yana cewa anna tula salati rajul lallai tsawon sallan mutum wa qisara khutbatihi da kuma takaita khutubansa ma innakum min fiqhihi wannan shi yake gwada cewa eh malami ne fa atilu salata saboda ka kutsai da sallah wa aqsir al khutba ku takaita khutuba wa inna min albayani sihra lalle wajen bayani wato shi kaman abu ne magana su ne yana jin hankalin mutane kai ma mai magana muka yi taka zan ba sai ya ja ka da to wannan hadisi in ka hada ki da wancan to sai ka yi ta gwagwarmaya wajen daidaita su domin saboda in ka zo zai yi wahala ka yi jawabi wa mutane ka yi hudu ba wa mutane cikin minti biyar ka yi musu sallah cikin minti biyar ko goma yana iya yiwuwa dole za ka samu hudu ba lokacin da za ka ɗauka kana hudu ba ya fi lokacin da za ka ɗauka kana sallah ko kuma yanzu muna yin hudu ba minti talatin ko talatin da biyar ko ishirin da biyar sai ka ce to shi kenan tun da ka yi hudu ba minti talatin ko minti ishirin da biyar ko talatin da biyar to bari ka yi sallah minti nawa eh minti arba'in ko minti hamsin don ka ɗauki tsagorin wannan hadisi kai tsaye to hudu ba ka takaita minti talatin ko ishirin da biyar to fa atilu salata sallah kuma sai ku tsawaita ta sai a yi minti talatin ko minti arba'in sai a karanta izibi nawa kenan sai mutane sun gaji sai waɗansu ma sun faɗi duk lokacin da manzon Allah ya sallam kusufi kusufu sham saboda tsaban tsayuwa sai da waɗansu suka faɗi daga ciki akwai asma binti Abibakar. radiyallahu anha tana faduwa lokacin da ta je ma akan za ta zauna sai ta duba gefenta uwa ce gefenta wata wanda ba ta da lafiya ne ta ce kai ta ce ba zan zauna ba san ana samun masu wannan wani ya zo sallan tahajjud an dade an dade shi fa ya gaji ya kamata ya zauna amma in ya duba sai ya ga wani dattijo da farin gemu ya shi ne zama mai ake sai ce kai yanzu ya za a yi ni in zauna wannan dattijo wanda kusan sa'an kakana ne to ya bin nan ba sai irin wannan in dai ka san kana da irin wannan lalura gara ka zauna ba haka ba hajijiya za ta dauke ka saboda kai Allah bai baka karfin halin tsayawa ba jurewa ba shine ta ce a ita ba za ta abin nan ba zuwa jimawa ko sai ta faɗi sai da ta ɗauki ruwa sai ta zubawa kan tukunan sannan ta tashi mazu Allah yana ta karatu saboda haka mutane da yawa sun ta faɗuwa amma mazu Allah yakan yi irin wannan karatu ne a sallan kusufi kawai yakan tsawaita sallan kusufi sai kuma na biyu ruwayoyin da aka samu a lokacin da ya fito ya sallan tahajjud sai eh, don a ranar da ya tsawaita musu sai da ya tsawaita musu har lokacin su kure ya kusan kure ba yana sallama ma kawai kowa rige-rige yake zuwa gida domin saboda ya je ya samu ya yi abin nan ɗin su tun kafin a yi kiran sallan ƙarfe saboda manzon Allah ya ja sallan to waɗannan salloli su ne kusan ake tsawaita su wanda kusan za ka ce mutumin da baya da lafiya ba zai iya jurewa ba to kaga kar ka ɗauki fadilu salata ko tsawaita sallah ka je ka ɗauko wancan fassara ka liƙa a sallan juma'a ka ce a ah, to tun da dai haka ne ya kamata sallan juma'a raka a biyu din nan idan za a yi a yi minti talatin ko arba'in ko awa ɗaya ana raka a biyu ka ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine a takaitawa mutane hudu ba sannan kuma wajen sallah din kar a yi ta a gurguje sun kar ka zo ka takaita wa mutane hudu ba sannan kuma sallah ka zo ka yi gob gob gob a a ka yi ta yadda ta dace cikin natsuwa. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wani hadisi imam muslim ya koyar rawaito sai babi na gaba at-taglizu fi tarkil juma'a. tsanantawa dangane da barin sallar juma'a akwai mutanen da su ba su damu da sallar juma'a ba su dauke ta da muhimmanci ba wani abin da kai ma sai ga mutum a cikin gari ranar juma'a ne ya san ranar juma'a ya ji an yi kiran sallar juma'a mai yawa ma ya ji hudu ba sai ya kwanta abin sa kaf saboda tsaban jin daɗi Allah ya baki lafiya sai daga baya sai ya tashi kawai ya alula ya sallar maza sa to ku saurari wannan hadisi ku je عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وليهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين ولا حديث ينكر بني الحكم ابن مينا الله كتار ذلك yace da Abdullahi dan Umar da Abu Huraira Allah ki kare yadda da su haddasa su dukkan su haddasa su su sun baki hadisi bimana sun faɗa masa annahu ma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa su biyu din nan sun ji manzon Allah Ya kulu ala awadi min barihi yana faɗi a bisa gwafannin mimbarinsa shine aka ce damar mimbari akan yi shi da kafa don mimbarin mazan Allah an yi shi da kafa da farko mazan Allah yana zama ne ko yakan ainihin asali ma yakan jingina ne da kututturen dabino ba wai taki yake akan kututturen dabino ya tsaya ba amma yakan jingina da shi ko ya zauna akan kututturen dabino a cikin masallacinsa inda kun san sai da aka yayyanke dabinai sannan aka gina masallacin dabinan da suke kewayen abin nan masallacin sai aka bar su suka zama su ne fila to sai aka bar guda daya a gaba manzo Allah ya kan jingina ko ya zauna a kai ya yi jawabi wa mutane to amma wata rana sai ya aika ma wata mata ya ce akwai wani bawanki wanda yake kafinta ne a yi masa magana ya zo ya mun bari ya kai magana wa mutumin ba za bai masa bayanin ga yadda zai yi ba amma zai amfani da experience ɗinsa saboda haka sai ya je tarsu gaba ya je samu bishiya kawai ya tsare sai ya sassake ta sai ya yi mimbari hawa uku sai kuma yana da kafa wannan maka za ka ajiye shi shi kenan muna mu ne yanzu aka samu ci gaban za a yi kafan aka yi guda hudu ko sai a yi guda biyar yadda za ka iya tura shi gaba ko za ka iya tura shi baya da aka yi sai a kawo masallacin aka ajiye mazala da ya zo hawanka na farko sai ya bar wannan kututturin da bino shine ya hau kan wannan mimbari din kaji asalin yadda aka samu bari kuma yadda ya yi manzon Allah sai bari shi a shi ne duk wanda yake masallacin sai duk kututturen da biyu nan yana nishi ashe yana bakin ciki ne saboda manzon Allah ya bari manzon Allah yana zama a kansa yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kaman a ce wannan tebur ne da wannan kujera nan masallaci gashi ana zama ana karatu sauran da haka za ka ce ai kujeran an gaji da ita bari a yi wata kujera daban mai yiwa ba mamaki in Allah ta'ala yana son ya gwada maka aya sai ka ji kujeran tana kuka ko tebur din da aka daga din yana kuka to saboda kasancewarsa a masallaci kuma sannan ana karanta ayoyin Allah ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kansu kuma suna son haka tunda suna da rai irin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su kuma suna tasbihi wa Allah walakin la tafahuna tasbihahu abinda Allah ya ce kenan shine manzo Allah ya sauka wata ruwaya aka ce goyen rungumi ku kututtura wata ruwaya kuma aka ce zo ya ku kututturen yana ba shi hakuri ya zabi inda yake so a ajiye shi yana so manzo Allah ya dawo kansa ya ci gaba da ba, ya ci gaba da zama ko kuwa yana son ya tsoro a cikin gidan aljanna sai ya zabi gidan aljanna shine manzo Allah ya dawo kan minbari yasa malamai suka ce tun za a yi mimbari sai a yi shi matakai guda uku za a yi shi matakai guda uku kuma kamata ya yi a masa kafa ko da kafan ba zai yi aiki ba tun daga shi anan an ce ala a awadi mimbari ne a bisa gwafannin mimbarinsa wato ya gwada yana da kafa kenan Allah ya samu dace maza Allah abin da ya faɗa ya ce la yantahiyanna aqwam lalle mutanen nan su hannu waɗansu mutane kenan an wani ihimul juma'a waɗanda suke watsi da sallan juma'a ba su halattar sallan juma'a su hannu aula ya manna Allah ala qulubihim ko kuma Allah ya sanya rufe ko ya yunke a bisa zukatansu in aka ce Allah ya rufe zuciyar mutum to ya zama kafiri ko munafiki kenan sai ya aikata farna amma ba zai gani ba irin waɗannan ne wanda za ka suna zagin iyayensu ko su daki iyayensu sai ga mutum ya je ya ɗauko ko kara zai bugi uwarsa ana tare shi saboda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya rufe zuciyarsa shi bai san abin da zai yi din nan barna bane ka zan ko mara hankali ne duk wanda ya dauki ko kara zai daki uwarsa ko ubansa ba ma nan ba duk wanda ya dauki ko kara ko ya dauki wani abu ko ya daga hannunsa ya yamma da sa'an ubansa ko ya yamma da sa'an uwarsa to lalle wannan ya kai matuƙa wajen rashin hankali da rashin kunya to irin waɗannan Allah ya kawo rufe zukatan su ne shi yasa abinda suke yi mumuna su ba su ganin sa mumuni ne wala yakununna min al-ghafilin kuma duk wanda baya zuwa kallon juma'a Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta waɗannan cikin gafalallu al-ghafiluna ko ɗan wuta ne ran takin alkiyama Allah ya kare mu saboda haka wannan yana gwada mana cewa lalle sallan juma'a tana da girma a wajen Allah a nan ba a ce duk mutumin da ya bar sallan juma'a za a rubuta masa laifi kaza ba a saboda abin ya wuce hankali to duk halin da kake ciki ka yi kokari ka halarta sallan juma'a sai dai idan laluran ka ta kai matuka in laluran ka ta kai matuka shikenan wani hadisi imamun nasa'i da ibn majah su kuma su ruwaito sai hadisin jabir bin abdullah hadisin jabir dan abdullah Allah ki kare yadda da mu قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب مزن الله يا يخطب وترانا فقال sai annabi ya ce idza jaa ahadukum yawmal juma'a idan ɗayan ku yazo a ranar juma'a yazo masallaci wa gar kharaja al imam liman ya fito ya fara huduba fal yusalli rak'atayn to lalle kafin ya zauna yayi sallar nafila rak'a biyu wani hadisi ne yake guda mana menene gundarin abin da wannan hadisi yake karantarwa kun san malam ya shigar da shi karkashin wancan ne wato da ya kamata yi masa babi da ya kamata yi masa babi to oh, idan za a yi babi wani babi ya kamata ba da wannan hadisi kuma menene hadisi ne yake karantarwa hmm? yana gwada muhimmancin tahiyatul masjid saboda kai in za a yi babin sai a yi babin tahiyatul masjid ko da liman yana kan mimbari ina fata an gani kuma manzo Allah da kansa ya faɗa duk wanda ya zo ranar juma'a ga liman ya fito bi ma'ana ya fito ko ya zo ya haukan mimbari to wannan ba zai hana shi tahiyatul masjid ba sai ya tahiyatul masjid kafin ya zauna to ga garin bayani wa anhu aidan قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين قال لا قال فاركع واركع jabir ɗan abdullah allah shi kara yadda da su ya ce mazu allah yana kutu ba ranar juma'a ja a sai wani mutum ya zo wa nabi sallallahu alaihi wa sallama Mazu Allah yana kan mimbari ranar juma'a ya kubu yana ba wa mutane wa qala mutumin yana shigowa kuwa sai ya zauna duka sai mazu Allah ya ce masa a raka ka tun tunda kun san hudu ba zai kalli nan zai kalli tsake zai kalli gefe yana yiwuwa zai ga shigowa wani amma saboda ba aikin da aka sa shi ba kenan ya zaya yana lura da shi don ko za a hudu ba idan mutum yana hudu ba ya ce bari zai tunanin wani abu ko zai lura da wani abu to kuskure zai yi kamar sallah ce lokacin da ka zo kana sallah in ka kamo karatu to kuma idan da hankalinka kan karatu kana tuna wani abu to za ka shiga wata sura ko kuma duk hajjar ka sai ka ji kamanta gaba ka yi ka yi ka yi ka ji kamanta gaba kaga sai ka yi ruku'un dole me ya kuma ba lokacin ka so ka yi ruku'u ba Eh. to shi yasa wanda yake hudu ba zai dinga kallon gefe da gefe domin saboda haka ake so ba za ka tsaya kawai kana kallon waje guda ba ko kuma ka rike takarda haka kawai kana a shi yasa wani lokaci hudu ba ba ta yin tasiri ko manzo Allah in yana hudu ba akwai inda yake daga murya akwai inda yake yin kasa kasa sabahakum wa masakum ga sunan sun zo kaman yana ce ga sunan ga sunan ya jama'a don haka lokacin da ya shigo maza Allah ya gaishe wannan bawan Allah ko shine Sulaikun al-Ghafani radiyallahu anhu da ya shigo sai ya zauna sai maza Allah ya ce kai raka a biyu ko na tahiyatul masjid na gaisuwar masallaci sai ya ce a'a shi ce bai yi ba kalala ya ce a'a ban yi ba kala sai maza Allah ya ce raka to tashi kai a wata ruwaya sai ya juya sai ya ce wa mutane idan ɗayanku ya zo masallaci ya samu liman a kan mimbari to kafin ya zauna ya raka guda biyu wannan ya gwada muhimmancin ke masjid ko da ana hudu ba amma waɗansu malamai a cikin masabar malikiyya suka ce da tahiyatul masjid da sauraron hudu ba su a wajensu sauraron hudu ban ya fi muhimmanci don wajibi ne yasa suka ce kana zuwa masallaci ka samu ana hudu ba to shimfiɗa abin shimfidan shimfiɗanka ko kuma nemi waje ka zauna ka saurara sai malamai suka ce a ai wannan hadisi ya riga ya yanke hukunci tunda annabi ya ce ko da liman yana hudu ba to magana ta kai sannan kuma wannan ya gwada ko da ka shigo masallaci ka zauna ba lalle a ranar juma'a ba idan ka tuna tahiyatul masjid za ka iya tashi ka yi zaman ka din nan bai sa tahiyatul masjid ta lalace ba kamar yadda waɗansu suke faɗa ko da ka zauna daga baya in ka tuna to sai ka tashi kai ko idan wani ya ankarar da kai to wasu kuma masu tawili suka ce a ai wannan mutumi da annabi ya ce masa tashi saboda wai talaka ne wai kayan su gaje gaje suke to maza Allah ya ce ya tashi ya yi tafiyatul masjid ne saboda idan ya yi wani ya gan shi da kaya gaje gaja to zai tausaya masa ya taimaka masa kuma wai hakan aka samu kamar fa yadda suke bada labari sun ce wai hakan aka samu malamai suka ce a'a idan manzon Allah zai magana a taimaka wa mutum kai zai yake magana kuma akwai wata rana da waɗansu mutane suka zo kayan su a yayyage manzon Allah hankalinsa ya tashi saboda tsaban talaucin da ya su a ciki sai da ya kusan kuka shine haka ya zo kawai sai ya cire hudu ba kawai ya kama jawabi ya daga muryarsa. mutane suna cikin gidajensu suna waɗansu abin nan aka ce ai manzon Allah yana hudu ba ba kuma lokacin hudu ba so kamo hanyar suka masallaci a lokacin ne ya jaddada waɗannan ayoyi guda uku ya ayyu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya Hannu an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما sannan za Allah ya magana an yi sadaka an yi sadaka sai wannan ya fita ya je gidansa ya kwaso ya zo ya ajiye aka tara wa mutanen kayayyaki saboda kan manzo Allah zai magana sadaka kai zai yake faɗa ya sa malamai suka tsaya akan cewa waɗannan nasosi da makaranta suna gwada muhimmancin tahiyyatul masjid ko da kuwa ranar juma'a ne liman yana hudu ba sai dai ba baka dama ka yi magana ba sai idan ka zo ka shimfiɗa abin shimfiɗinka kawai ka yi ta tahiyatul masjid sai ka zauna kuma ka ci gaba da sauraron hudu ba. banda wasa da wani abu banda yin magana banda cewa komai Allah ya samu dace sai a suratul lati tuqra'u fi salatil juma'a sai babin da zai yi magana dangane da suran da ake karantawa a cikin sallar juma'a an nu'man ibn bashir qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يصبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين ولا حديث أنكر بوني دقاء النعمان بن بشير الله يقال يدارك كما ينا دقاء كما تاسن صحب من الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي manzo Allah ya kasance ya qara'u fil idai a sallan idi guda biyu na azumi da na lahiya wa fil juma'a da kuma sallan juma'a manzo Allah yana karanta bi sabbihi isma rabbikal a'la kan karanta a raka'a ta farko sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu wa hal ataka hadithul ghashiya qala kuma ya sake karawa da cewa wa idza shama al-eid wal juma'a idan idi da juma'a suka haɗu a rana guda fi yaumin wahid a cikin rana guda wannan ya gwada kenan a zamanin annabi ana samun haka ko an taɓa samu da idi da juma'a sun haɗu a rana guda ya karabu ma aidan fi salataini mazan Allah kan karanta duka salloli guda biyu a lokacin da idi da juma'a suka haɗu a zamanin annabi duka yayi ya yi sallan idi kuma ya yi juma'a saboda haka sallan idi ya karanta sarfi isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul gashiya da aka zo sallar juma'a ma ya sake karanta sabbi hisma rabbikal a'la da hal ataka hadithul gashiya yasa muke cewa yana da kyau limamai su rinka lura da ire-iren waɗannan ana aiwatarwa abinda manzon Allah ya karanta a rinka karanta da shi a rinka karanta shi to wannan hadisi na annu'man ibn bashir kenan wanda bayan imam muslim imam nasa'i da abu dauda da imam tirmidhi da ibn majah su ruwaito wannan hadisi amma akwai hadisin abu huraira da wata ruwaya ta annu'man ibn bashir Allah shi kare da shi wanda manzon Allah ya kasance na karanta suratul juma'a da kuma suratul munafiqun ayoyin su guda goma sha ɗaya ɗaya ne na jin ayoyin su guda goma sha ɗaya ɗaya ne amma saboda suna da yawa su suna da yawa to ko ya karanta wannan ko ya karanta wannan shi yasa wata rana za ka ji muna kokarin abin nan amma sai da sai mun kamo kamar wannan juma'a sai da muka kamo sai muka ga mai yiwa lokaci zai fi sosai sai ga sallan juma'a a biyu amma yi kusan minti goma sai idan ka karanta suratul juma'a ka karanta munafiqun suratul munafiqun to ina ganin za a yi minti goma ko za a yi bakwai to duk manzon Allah yana karantawa shi yasa in ka je wajen wani masallaci ka je ana karantawa to ka tabbatar haka annabi yake yi Allah ya taimake mu to salatul to amma kafin mu shiga salatul idayn da ya kamata malam ya yanko mana a ranar juma'a a sallan asuba kuma me ake karantawa dun kusan kowace juma'a idan manzon Allah ya wayi gari a asuba ɗin ranar juma'a yakan karanta alif a a sajada a raka'a ta farko sannan kuma yakan karanta hal alal insani hinu suratul insan a raka'a ta biyu idan ka lura za ka ga raka'a ta biyu suran da aka karanta a raka'a ta biyu ta fi yawa a raka'a ta farko to raka'a ta farko a yanke talatin ne saboda haka raka'a ta biyu za ta fi tsawo a raka'a ta farko aka ce tunda manzon Allah ya yi haka shi ke amma wani lokaci sallah an fi tsawo raka'a ta farko ta fi tsawo a raka'a ta biyu amma sai aka samu kusan kowace juma'a da asuba abin da annabi yake karantawa kenan to me yasa limaman masallacin juma'a ba sa yi eh me yasa limaman masallacin juma'a ba sa yi akwai waɗansu wanda ko ba su ba su haddace ba ne ko kuma ana ganin kara tsawala wa mutane ne Oh. <laughs> mutane ne kawai ba su son a dinga tsawala musu amma ina jin akwai masallacin da za ka samu suna tsawaitawa eh suna tsawaitawa to gaskiya ya kamata idan limaman ba sani ba ne a sanar da su idan mutane ne suke guna-gune a yi musu wa'azi a karantar da su kuma ba wani subsidy ba wani subsidy a nan ba Eh, ba ana maganar oil subsidy ba eh, dun waɗansu sukan ɗauka cewa manzon Allah yana karanta alif lamim a sajada din saboda sujadan da ke ciki ne saboda haka idan suka zo sai su karanta ikira a ƙarshe sai su yi sujada aka ce a'a in baka haddace ba ko ba za ka yi ba to ba sai ka ɗauko wata aya ko wata sura mai sujada ba a ka bari kawai karanta abin da za ka karanta waɗansu kuma suka raba biyu sai su karanta ayoyi sha biyar a raka ta farko ayoyi sha biyar a raka ta biyu duk dai ba haka annabi yayi ba mutane za su yi koyi da annabi su yi koyi da annabi utkulu fi silmi kafa ina fata an gani to shi yasa yaran waɗannan idan aka zo ake yin bayani duk mutane su sani in kar wani lokaci mutum ya je ya samu wani liman ya yi haka ya je ya ta guna guni kaga yana guna gunaguni to ba wa limami guna guni ba yana guna guni ba, sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah kyauta sai salatul idain sallan idi guda biyu anan ya kawo hadisai guda biyu ne kacal shi yasa zamu karanta hadisi na 184 عن ابن عباس أن كربو حديثي لقى عبد الله بن عباس الله شكار يدادشي قال يتي شهدت صلاة الفجر na halarci sallan idin azumi ma'ana ma nabiyyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da manzon Allah wa Abi Bakar da Abu Bakar ibn Abi Quhafa wa Umar da Umar Umar ibn al-Khattab wa Uthman da Uthman ibn Affan radiyallahu anhum wa kulluhum gaba ɗayan waɗannan manyan mutane su yusalliha qabla al-khutbah sukan yi sallan idi ne kafin hutuba sun ma yaktubu sannan sai su yi hutuba daga baya kun san dalilin da ya sa ya faɗi haka saboda akwai zamanin da aka zo aka ga mutane ba sa zama kamar yanzu to sai waɗansu sai suka ba da shawarin suka ce abin da ya kamata a yi shine a fara gabatar da kuɗi ba a ranar idi din sannan sai a zo a yi idi sai aka ce a'a akwai abu sa'idin al-khudri lokacin da ya fito zai je masallaci shugaban madina marwan bin al-hakam sai ya rike hannunsa sai suka tafi masallaci sun hanya ce ta haɗa sai ya ja shi saboda marwan bin al-hakam ana maganganu a kansa amma sai ya zo sai ya riko abu sa'idin kuduri ya ce su tafi tare kagan wani ya yi shirin ma zai jefe shi a hanya idan ya ga sahabin annabi kaga ba zai jefa ba zai masa sassauci suna zuwa filin idi sai ya ga mimbari an kafa sai ya ce a'a ita ya aka yi aka sa mimbari a filin idi in maza Allah zai hudu ba a kasa yake yi a filin idin a kasa yake balle mu yanzu da muke da loudspeaker wanda in kasa ko mutum yana wajen filin ne ma zai ji to maza Allah shi dama idan yi wa maza to yakan je wajen mata kuma ya yi musu domin saboda ba za su ji ba to da ya ga an yi mimbari sai abu sa'idin kuzuri ya ce ya na ga an kawo mimbari kuma saboda zamanin annabi babu wannan ya ce ayan an bar wancan wancan tsohon yayi ne yanzu wani sabon yayi ne ce Allah ya sauke da suka je filin tun da za su je gaba ne sai ya gama ruwa bin al-hakam yana kokarin hawan mimbari shi yana son yayi ba ne kafin abin nan tunda mutane ba sa zama kafin ayi sallah sai Abu Sa'id al-Khudri sai ya jawo ki ya rike hannunsa ya ki sakewa ya ce ina za ka je ka zo ka ja mutane sallah sai ce a hudu ba za yi annabi fa sai ya yi sallah yake hudu ba ya ce ai mutane ba sa zama ne shine bari mu muku tabaibayi mu muka hudu ba kafin sallah ya ce to babu alheri cikin wannan wannan yana daga cikin bid'a daman mai bid'a zai duba ya ga ya kamata ya kaza sai kuma ya fito na fito da sunna ko kuma wani waje da babu komai sai ce to bari in girgire abu kaza to wannan ita ma mummunar bid'a tun da aka bar shi babu komai annabin ba mantuwa yi ba ka bar shi babu komai ka wuce to shi ya sa wannan ruwaya ya jaddada ya ce ya yi sallah da annabi ya yi sallah da abubakar ibn abi kuhafa ya yi sallah da umar ya yi sallah da usman radiyallahu anhu ya ce gaba ɗayansu sai sun yi sallah suke hutu ba wanda zai zauna ya zauna wanda ba zai zauna bai kama hanya ta gabe sa wani hadisi imam al-bukhari da abu dauda da ibn majah suka rawaito sai hadisi na gaba an jabir bin samura qal sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-idayn ghayra marra wala marratayn bi ghairi adhan wala iqama yace mun yi sallan idi na yi sallan idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba bi ghairi adhan wala iqama babu kiran sallah babu iqama amma wani ya taɓa bani labari ya ce a ƙasar na akwai inda suka je idi sai sun yi kiran sallah kuma su tare kama su yi sallan idi mu kan dai mun tafi anan ba ai ko as-salata jami'a ko as-salatu jami'a ko sai yanzu idan za a yi abin nan kamar sallan kusufi in za a kira mutane wani kiran sallah ke eh abin da ake yawa abin da ke faɗa kenan amma akwai wani da ya zo sai faɗi kiran sallah aka ce wannan kuma lafiya kuwa ai ba a yi kiran sallah normal irin wannan da ake yi amma ka zo ka riƙe lafiya ta ka ce as-salatu jami'a to kowa ya san ko dai ku sufi ko wani muhimmin abu sai a taru to ba abin da ake yi ana zuwa masallaci kawai shi kenan liman zai kabara ne a daidaita sahu shi kenan zai kabara babu kiran sallah babu kama a wata aya ma aka ce babu da. nida ya gwada kowace irin lafazi ko kowane irin lafazi wanda za a faɗa domin saboda wai a kira mutane ga liman ya ji za a yi nan ba a yi shi a daidaita sahuwa daidai daidaita sahu kawai sai a yi sallah bayan an kammala sallah kuma sai a yi abin nan sai dai kuma bayan sabbi isma rabbikal ala ko kuma halata ka hadisul gashiya ga annabi yake karantawa sallan gidi guda biyu to wani lokaci kuma yakan ja sosai yakan ja sosai kun san abin da yake karantawa yana karanta iktarabatis sa'atu wa shakal kamar da kafuwar wal qur'ani majid saboda haka sallan idi manzon Allah ya kan yi mintoci sun kai goma sha biyar ko ashirin yana sallah kawai amma ni dai har yanzu ban taba ganin wanda ya karanta kafin din da iktaraba ba eh amma dai ya kamata a ce wani lokaci eh ayi Allah ya samu dace to da na so mu rufe da addu'a ce wanda yake kafin mako mai zuwa mu kiyaye wannan addu'a din shine ta'awudu inda ya tarihi wal gai? idan an ga iska tana kadawa irin guguwan nan ta taso ko kuma girgije ya taso to akwai addu'an da ake bukatan ayi saboda hadisin na Aisha Allah shi kare ya da ita annaha qalat tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza asfat rih idan iska ta kada a zamanin annabi ta zo da ƙarfi irin wanda take tada hankali qal maza Allah yakan yi addu'a yakan ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma urtilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma urtilat bihi wannan yana da kyau mutum ya haddace in ka je a hankali kana yawan maimaitawa zaka iya haddacewa ga fasaran addu'a Allahumma ya ubangiji inni as'aluka khairaha ina roƙonka alherin wannan girgije ko wannan guguwa ko wannan iskar wa khaira ma fiha da alherin da yake cikinta wa khaira ma bi da alherin da aka aika ta da shi wa uzu bika min sharriha ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan guguwa wa sharri ma fiha da sharrin da ke cikinta wa sharri ma bi da sharrin da aka aiko ta da shi domin saboda irin wannan girgije ko kuma guguwa suna zuwa da abubuwa daban-daban idan ka yi wannan addu'a Allah ya karba kaga duk shirin da ke ciki Allah zai kubutar da kai kuma duk alherin da ke ciki Allah tabaraka ta'ala zai tabbatar maka qalat nana aisha tace wa idza takhayyalat as-sama'u yayin da sama ta rikice ta gayyara launu manzon Allah launin sa yakan canza wa kharaja yakan fita wa dakala yakan shiga wa aqbala yakan fiskanto wa adbara yakan juya baya mai take nufi kenan lokacin da manzon Allah ya ga sama ta yi baki kirin za a yi ruwa to baya zama waje ɗaya ya shiga ya fita ya shiga ya fita duk wanda ya gan ya ga alamar mai damuwa a cikinsa yakan ɗimauce sauran mutane kuma suna ta farin ciki za a yi ruwa za a yi ruwa za a yi ruwa musamman a kasashen larabawa saboda bala'in rana da ake yi fa'iza matara amma ana yin ruwa din suriya ku to wannan bacin rai da damuwa din sai kaga an janye gabaninsa fa arafa zalika aisha aisha da ta gane haka tace fasa'alatu fasa'alatu sai ta tambayi annabi fa qala sai manzo Allah yake dalilin da yasa yake haka la Allah ya aisha kama kala qaumu adin yace ba mamaki yake aisha wannan ruwa din ba ruwan sama ne mai albarka ba sai zamo da bala'i a cikin sa shi yasa nake damuwa da ke ba mamaki kar ya zamo irin ruwan da aka tura wa mutanen adawa ne falamma ra'ahu aridan ya awdiyatihim yayin da suka ga girgije ya zo ya fiskanci wato kwarurukan su garuruwan su kalu sai suka ce haza aridun mumtiruna suka ce ai ruwa za a mana sun kafin Allah ya halakar da su sai da ya jefo musu kananin zafin rana na wajen kwanaki uku duk inda mutum ya je bayan ya zama saboda haka a rana ta ƙarshe nan da za a azabtar da su sai Allah ya kawo girgije haɗaɗe su ko suka yi ta farin ciki suna tsalle suna ce haza aridun mumtiruna ba an kwana uku ana zafi ba to yanzu ga shi ruwa zai sauka mun ma fara jin ɗan sanyi sanyi sai Allah ya ce ah, bal ko ma sa'ajaltum bihi rihum fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al-qawma al-mujrimin shike nan ruwa kuwa yana sauka sai wuta ta sauka su sun dauka ruwa ne Shi ne manzo Allah ya ce wallahi abin da nake jin tsoro kenan ga al'umma ta ashe kenan idan kaga girgije ba farin ciki zaka yi ba kai wancan addu'a idan iska ta taso kai wancan addu'a idan guguwa ta taso kai wancan addu'a Allah ya samu dace أبينا ما كفر أديدي الله يبام إقاء كريشة أبينا ما كفر كري الله جافر سامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته